السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 23 لوجه رجب hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 daga Makka zuwa Madina insha Allah ta'ala za mu shiga da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin wannan littafi na kulubul a irin wannan rana a wannan lokuta a wadda littafin da ashef shef dr mustapha murad ya wallafa jirahun da kairan wadda ke magana kan ɗabi'u na masu daraja kuma ɗabi'un da ya kamata musulmi mumini ya zama ya sifanci da su a darasin da ya gabata ina ga a shafi na talatin da ɗaya ne a sama-saman shafi mun karanta rukunin wato ɗabi'u wanda suke miyagun ɗabi'u akwai rukunai guda hudu waɗanda da ranar an samu ɗaya daga cikinsu ko kuma balle ma an samu duka hudu suka haɗu to magana ta riga ta baki dole ɗabi'u su yi nuni a mun karanta su a baya za mu tashi gaban karatu ne kamar ina ga yadda ya sa waye karatu min bayani na ne ba wai tarakkabu min bayni kulli khuluqaini min hadhihi al-akhlaq akhlaqun mazmuma yawa akan samu wata daga dukkan tsakanin waɗannan ɗabi'o'i guda biyu to akan samu akhlaq mazmuma ma'ana idan idan aka samu ɗabi'a mummuna a nan mummuna na a tsakiya wato sukan yi iyaka gaba da gaba da abuna iyaka da iyaka da abuna munanan abuna ɗabi'a ɗabi'a takan haifar da wata ɗabi'a tsaka tsakiya wata take sanowa daga nan da can ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذنومة daga kowane ɗabi'u biyu daga cikin waɗannan ɗabi'un algazab abu ne kawai fishi wanda aka wulga a baya wa zulm da zalunci da abuna ashawa da sha'awa wato bin kawai saurai da kuma aljahal koyaushe da aka samu abu ne ɗaya daga cikin wannan na ƙarshe misali al-gazab ya ce ba ala kibir ya kan ɗau mutum zuwa ga girman kai da ƙyashi da hasada da gaba da ma wauta sai tsakanin kowane ɗabi'u biyu daga cikin waɗannan ɗabi'un akan samu kuma har yanzu su ɗabi'u munana yace wa milaku hadhihi al-arba'a aslani wato abinda tushen waɗannan ɗabi'u guda hudu rukunan nan da ya ambata tushen su shine wato abubuwa guda biyu wato abuna mabubbuga guda biyu ko dai ya zama ifrafin nafs fi dha'f ko rai ya zama rai ta zama tayi zurfafa wajen rauni duk lokacin da aka ce ran mutum ko aka ce ɗan adam ya wuce gona da iri wajen rauni ko kuma wa Ifrafu hafin kuwa ko kuma aka ce mutum ya wuce gona da iri wajen ƙarfi to dole za a samu matsala فيتولد من إفراطها في الضعف duk da aka ce rai ta yi wuce gona da iri cikin rauni to dole za ka samu an samu sakamakon haka za a samu almahana wato walakanci wato walakantuwa walbukhi ko rowa wani ko wani kima baya wani ko wasu abubuwa na eh, zargi wa azul da kuma kaskanci wal da kwaɗayi wa shuh da ruwan zuci wa tafasifar umur da kuma dukkan wasu abubuwa da ba su kamata ba wa tafasuh al-umur wal akhlaq wato dukkan wasu da ba kamata ba da kuma ɗabi'u da ba kamata ba in dai aka samu launi ya wuce gona da ilimi to za a samu wayannan abubuwa din ko wasu daga cikinsu ko sashinsu dole za su samu da rauni ya wuce gona da ilimi wa ya tawallad min tazawwuj zayya kasirun duk lokacin da aka samu ɗabi'u biyu nuna na suka auri juna ma'ana suka kasance tare da juna to dole za a samu aifan ƴaƴa kuma ɓatattu masu yawa ɗabi'u miyagu suka haɗe da juna to dole a haifar da ƴaƴan da ba su da kyawu fa'innan nasa jima'a kuwatan wa ba'afan wani kai za ka samu rai ta hada bangaren ƙarfi da bangaren rauni gaba daya duka tara da shi fa yakunu sahibuha akbaru na nas idza qadir wanda yake da bangaren ƙarfi da bangaren rauni gaba daya sai ganshi mai wannan ɗabi'ar sai zama na nasu idza qadir wato ya fi kowa taurin kai a lokacin da yake da iko wa hum idza umir kuma za ka same shi ya fi kowa kaskanci dogon da aka rinjaye shi ma'ana wasu dai za ka ga ta hada janibin rauni da karfi a bangaren karfi sai ka samu tana da ɗabi'a na taurin kai a bangaren rauni sai ka samu tana da ɗabi'a na wato kaskanci duk lokacin da rai su zamanto ɓangaren rauni ta zurfafa tana da shi ɓangaren ƙarfi tana da shi za ka samu a janibin da a lokacin da ƙarfi ya bayyana ga wannan rai sai ka samu akwai taurin kai yana da taurin kai saboda yana da ƙarfi yana da iko yana da kaza yana da kaza da su suke faɗa da zama mai taurin kai idan ya zama kuma ya yi gari an rinjaye shi sun faɗi ba ba bace gwamnati ko ba ba bace tsarin ko wani abubuwa na kuma yadda mutum ya zama kaskantacce to a muna ɗabi'u guda biyu miyagu da suka haɗu suka haifar da wannan ya ce zalimun alaikun jabbarun mutum yakan zama azalimi marar a mutunci sannan kuma mai tsananin tsaurin kai da jabbaran a lokacin da ƙarfi ya samu saukewa mutum yana da wannan ɗabi'a saboda haka ba kowane mutum yake hada janibin karfi da rauni su zama suna da yawa a tattare da shi face sai kaga ya zama irin karkatacce sai in ya yi sa ya samu tofiki da shirya daga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da yake zai amfani da bangaren na ƙarfi to za ka same shi ya wayi gari ya zama azzalimi ya zama marar hukunci ya zama mai taurin kai so da yana jin cewa shi mai karfi ne su su ne shi ne mai fada yanzu su ne lamari a hannunsu yake da sauransu sai gargai, in ba a yi ta'a ba shi ya koyi zalim zai iya taka kowa to da su ne masu zai iya rin rashin mutunci ga kowa saboda ba mai masa magana kuma sannan zai iya tsaurin kai tsaurin kai ke kai ka ba shi shawari ba zai karba ba ka nuna masa gaskiya ba zai karba ba ka gaya masa abin da ya dace ba zai karba ba sakamakon ƙarfi da ya samu sai sa idan ƙarfi da ya haɗu da kyakkyawar tabi'a ba a hatsari yake da shi har kuma fa'ida ƙulli idan kuma aka jayi mutum in babu kyakkyawar tabi'a ya zama to ya faɗi mana yana da ɓangaren rauni sai ka ganshi abin tsara a zan mini ra'ayi sai ga wuce zama kaskantar ya fi kowa rauni sama da ma mai jima ta fi shi kwakwazo sai ga mutum ya wayi gari jabanin ainihin kawu wato mai tsananin abin rabantaka idan da zari ya dan hadu da mai karfi ko sai ga nan jana ya zama rabo in mutum ma da ya ja wanda biya da zaran an dan samu rauni ya fi kowa zubewa a nan da ake rasa tawakkali ake rasa sanin allah ake rasa abun nan wani ko dan girgiza ya a rayuwa ta hanyar abun da yake samu ya kasa samu sai wargaje gaba daya wani da ya samu jarrabawa a rayuwa ga abun da yake tsammani sai ya samu sabanin haka sai wargaje gaba daya sai ga mutum ya zama wani abu da rago iyaka a lokacin da ya haɗu da mai abu na ƙarfi jari'un alal ba'i amma idan idan idan sai gan ya zama to jari wato mai tsananin jarumta da da da da jinshi wani ne amma alal ba'i sun yi samu mai rauni da ya da tsarin ya san wani mai ɗan kwari sai gan iya iyaka wajen wajen wajen rauni abin da rabantaka amma ya samu mai rauni mai ya tausaya wa mai rauni amma sun kyakkyawan ɗabi'a ta kan kai shi bai zama jari'un ala za'i wato mai tsananin jin kanka da kuma jadiyanci wato da wuce gona da iri da jarunta in ya samu mai rauni duka waɗannan ɗabi'u ne idan aka samu ɗabi'u biyu a wadda suke munagurai da juna ga ƙarfi ga rauni to a tsakiyar su kuma ba mutum da ke kawo ɗabi'a ba ne a tsakiyar dole akan samu wasu abubuwa da suke aiwuwa shi ne misalan da yake bayarwa sai da alkulkul mahmud bai da kulukai ne zanimai yawanci ɗabi'a wanda take tayar yabo wadda ake yaba ta ma'ana ɗabi'a mai kyau tana fadowa tsakanin ɗabi'u biyu zalimai waɗanda ake abunan zargin su abunan misali fal akhlaqu zalima ɗabi'u waɗanda suke ababen zargi munana yuwaddi ba'daha ba'dan sashin yakan aifar da sashi kama annan akhlaq al hamida kamar yadda ɗabi'u wanda suke kyawawa na yabo yi wanda yi ba'agu ha ba'aba sashin yana haifar da sashi wa kullu khuluqin mahmudi duk wani ɗabi'a na yabo kyakkyawa kenan mutalafun bi khuluqaini zalimai to za ka samu yana da iyaka da ɗabi'u biyu munana nan da nan ɗabi'u biyu munana a tsakari zai samu ɗabi'a kyakkyawa shi yawanci ɗabi'a kyakkyawa za ka samu gefe da gefenta to ɗabi'u ne na shi ne wa sun bai na kuma ɗabi'a kyakkyawa sukan zama wato a tsakatsakin munanan ɗabi'u wa tsarafahu wa tsarafahu kulukan da liman abu ne gefe da gefen kyakkyawan ɗabi'a akan samu ɗabi'u guda biyu wato munana misali ya ce kaljau kamar misali kyauta alladhi yattabi'u khuluqa al-bukhl wa kyauta kullum abin da yake makwabtaka da kyauta shi ne ɗaya ɓangaren makwabcin kyauta shi ne rowa ɗaya ɓangaren makwabcin kyauta shi ne almabazzaranci to in a tsakatsaki kuma shi ne kyauta mahmuda wacce ake gode mata nan ce almabazzaranci mutum ya wargaza almubazzaranci shi ma a yi da auku a yi ta bayan da auku a yi ta har ya zama ba ya dace wa ya wuce gona da iri wani ya zama almubazzaranci ya yi kama da kyauta amma kuma mazmuni abinda ba a yaba shi almubazzaranci ba abu ne mai kyau ba amma kuma da abu ne kana da wani za ga yana da kuɗi yana ta watsi da su ta hanyar da ba su kamata ba ya zama almubazzaranci ko kuma yana da kuɗi ko yana da abin da ake bukata amma ya kame kwanta-kwanta ya ce abin da ya kamata nan kuma ya zama albukul wato rowa ko da mutum ya ci bayarwa ya zama rowa ko kuma mutum ya wuce cikin da ya kamata a bayar ya zama zanen to in mutum zama ya daidai da da ɗabi'a sai zama shi bai rowa ba sannan kuma bai almubazzaranci ba sai zama ya yi kyauta don haka in sai kyauta abu ne mai kyau kuma kyauta alheri to kar mu sai zama wai kar kuma gari kyauta ya zama annobar zari ina abin da ake yi ma'ana ɗabi'a ne guda biyu aka samu tsakiyar su kyakkyawar ɗabi'a duk wata kyakkyawar ɗabi'a wacce mutum zai sifantu da ita kafin mutum ya zama mai kyauta sai ya fito ya nisanci ruwa sannan in yi kyau ya zama mai kyauta kuma garin shiga wani hali sai zama almubazzari to kuma abu ya baki to ana so mutum zama to na tabli wal bukhl to sai zama to aljau kyauta kenan aljau kyauta tana tsakanin ruwa da kuma almubazzaranci in ka wuce gona da iri a cikin kyauta ya zama almubazzaranci in ka ci kai kyauta ya zama ruwa to ba su duka biyu an fi son tsakakakin shine kyauta kenan a shi ne ba da misali a abunan misali yadda kalfe waje a abunan kamar kyauta da ake bayani a yanzu sannan sai ce wata wabuwa da kaskantar da kai tawabu allazi yaktibu yaktanibu khuluqa az-zin wal mahana wal kibr wal ulum at-tawabu kaskantar da kai yawanci tawabu kaskantar da kai yana tsakanin kaskanci da walaƙantuwa ko kuma girman kai da ɗaukaka mana ɗaukakuwa mutum ya ɗaukaka kansa ɗaukakuwa mutum ya rinka ganin kansa ya zarce kowa a tsakanin wani da biyu ko dai kaskanci da walaƙantuwa ko kuma girman kai da ganin ɗaukaka sama da kowa in ka nisanci ƙasƙanci da walaƙantuwa ka kuma ƙi isa wurin girman kai da ɗaukakuwa a ganin idonka to in ka tsaya a tsakiya sai ka zama tawazu. tawazu Kuma mutawazi alkenan kana da tawazu mana kana ƙasƙantar da kai kana da ladabi kana da ƙasƙantar da kai ƙasƙantar da kai ba na ba na ne da kai ƙasƙantacce walaƙantacce ba an gane idan misali mutum yana da tawazu to tawazu mutum ko ba yana nuna a taka shi a yi wasa da addininsa a yi wasa da mutuncinsa ba a baya karban wannan domin karban wannan ya zama walakanci to sannan kuma baya wuce fagen tawazu har ya je har ya je fagen girman kai domin kishiyar tawazu girman kai har kuma kishiyar tawazu har yanzu a nan makwabtansa abu na kaskanci da walakanci kar tawazu mutum har ya zamanto a cikin mutuncinsa a cikin mutuncin addininsa shikenan yana nan su ko kawai saboda shi mutawaziya ne wani ba tawazu ba ne karban walakanci ba za ka kare kanka bayan dace daga Allah da ka samu eh, ya zama ka samu kariya daga walakanci da kaskanci ba sai in ka zama mai izza in ka zama mai izza din kuma ba a ce ka wuce tawazu har ka je matsayin kuma girman kai ba ana in mu sai daga girman kai sai ga cewa ya fi kowa wannan sifa ce mazmuma ba a ba a yabon wannan mu sai rika jin cewa ya fi kowa haka kuma mu sai ka fi kaskanci saboda kawai shi a abuna a zauna kawai haka to wannan ma kaskanci to amma mutum zai zama mutawazi'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tawazu amma ba tare da an walakanta addini ba da an zo taba addinin musulunci annabi sallallahu alaihi ya fi kowa jarumta amma in an zo wajen alfahari da wani abu annabi sallallahu alaihi ya fi kowa rashin kula da wannan ya dawo mutawazi'a to wajen alfahari da nuna wani abun duniya da waye da sauransu cewa eh ba kaman ka ba wane ne a wannan ba naka bane amma kuma lokaci guda karbi kaskanci ka kowa kai ba kowa ba walakantacce kaskantacce ko addini ka walakantacce ko mutunci ka ce ko iyayen ka ce a wanda bai walakanta ba yin ka a ta kura yadda to kai ka zama ce wanda ba ta ba saboda haka ba walakanta addini ba ka karban walakanci wa addini ba ka karban walakanci wa rayuwarka ba ka karban walakanci wa harkarka amma kuma ba ka girman kai a rayuwarka ko ba ka jin cewa ka ji wani shi ne kawai abin da ake so ba walaɗanci, ba karban walaɗanci, amma ko ba girman kai wannan ba sai ne matukar muhimmanci mutum ya bayyana wannan in ana buƙatar wani abu a wuri na jarumta ko wani abu na karatu ko wani abu na ilimi ko wani abu na jajircewa ko wani abu na tsayawa ko wani abu na juriya in za ka wakilci addinin musulunci ko za ka wakilci mutane ko za ka wakilci kanka ka tabbata kawai ka je da shirin jarumta ba za ka yi abin da wasa ba balle ma a walakanta ka don haka ba za ka bi walakanci ba in za ka yi abu kawai da gaske ke yi domin ne ba ka karɓar walakanci a lokaci guda kuma da girmama kowa domin ba ka da girman kai kowa ya ka girmama shi kowa ya za ka ga mutuncinsa za ka iya ba shi mutunci sai shi walakanta kansa ko ya murna ba da mutum ji tunan kuma baka karba ma'ana kai shi shine tawazu eh, shine zaka ga mutum mutawazi in ya shigo baya tuna cewa sai dole guri kana zai zauna wannan zai kai kai girman kai kawai inda shi ya samu kawai shi kenan gurin zama ne sannan mutum mutawazi wanda yake da tawazu shine kawai babu wani mutum da kake ganin cewa kai ka fi shi sai dai ko ka fi shi a shekaru ko ka fi shi a wani abu haka a duniyance amma ka fi shi mutum ko a gurin Allah ko wani abu a amma kuma bari a walakanta ka saboda ko kana da sifa ta addini ko kuma wani abu na a eh, mutum ya ce zai walakanta ko zai wani abu na eh, kaza masu masu masu abu na ma da ga qur'ani ko wani abu na a riga a kalle ka ba za ka tsaya a gurin ba malaika ko gurin ba za ka tsaya a gurin ba kuma ba za ka je gurin ba duk inda za a walakanta addini ba ka gurin duk wanda ke jin girman kai ne in kuɗi yake ji da shi ba ka buƙatar sa. in mulki yake ji da shi ba ka buƙatar komai a gurin ba. in me yake ji da shi to ba ka buƙatar komai ka ɓata kawai da daina ganin ka shi ne walakanta masu kaza ne a to shi kenan ai kun yi da wuri ku ne walakanta ya eh, to amma in mai mutunci ne sai ku je don a taimaki addinin Allah amma za a yi wani walakanci ko za a yi kaza a ba ka wani sannan kuma ba girman kai to wannan shine at-tawazu kar ka zurfafa ya kai ka ga girman kai kana ganin cewa ka kowa kar kuma ka kaskantar da kanka ka zama wannan dukkan kuma guda hudu nan su kwaɗayi da sha'awa da sauran su ne kawo mutum karɓi kaskanci idan ka yi kwaɗayi ka zama komai ranka yi sha'awa sai ka je, to za ka karɓi kaskanci za ka faɗi gaskiya a ce ƙarya ce za ka ce wannan fari ne a ce baƙi ne sun saboda walaƙanci don ka karɓi walaƙanci to sannan kuma shi ma sifa na girman kai yana sa yana watsar da mutunci da watsar da fahimtar addini sai sa sai muke zama mutawabi a tawabi bai na halayen kulukai kulukai tawabi yana tsakanin waɗannan yace fa innan nafsa matan harafat an tawassul duk lokacin da rai ta karkace ta bar tsaka tsaki ila ahli kulukai zalimaini ta karkata zuwa ga ɗaya daga cikin ɗabi'u waɗanda ake ba na yabo ba ko kaskanci ko jirgin kai ko wani abu makamancin haka to wala budda ba makawa ba makawa in dai rai abu ne ta karkace ta bar ta wasu da zarar ka bar tsakiya to za ka yi ɗayan biyu ko ka kasa isa tawaru ka zauna cikin kaskanci ko ka wuce tawaru ka koma girman kai ko ka kasa ita ka kyauta ka zauna cikin ruwa ko ka wuce kyauta ka koma almubazzaranci ɗayan biyu ne da shi za a cika mutum ɗaya a tsakatsakiya kawai lokaci eh, bai da harafat an kurfi tawawa idan rai ta karkace daga ɗabi'ar tawazu kaskantar da kai in harafat in ma ila kibirin wa'ilu to rai za ta ko ne zuwa ga girman kai da jin cewa ta fi kowa wa imma ila zulli wa mahalatin wa haqar ko kuma ta koma bangaren kaskanci da walakanci da kuma a tozartuwa irin biyu ne in mutum ya tsakiya to shine yayi tawazu wa idan harafat an haya duk lokacin da rai ta kaucewa ɗabi'ar kunya in harafat imma ila quhatin wa jum'a to rai za ta wuce ko dai ta zuwa ga rashin kunya da bushewar ido wa imma ila ajibu wa khawarin wa mahala ko kuma zai ta koma zuwa ga kullum kawai a baya ake duk da ba kunya to mutum ya kuma zuwa ga walakanci da da cima baya da kuma abune eh, eh, abune eh, faduwa ci baya da mahana da mahana walakanci da kawari kusan ma'ana daya wato gazawa shi ma baya duka za su iya da bi haiku yukmi fi nafsi adu ta yadda duran da aka wayi gari kunya ta kauce ko mutum ya karkace ya bar kunya to ƙarshenta a maƙiyinsa zai iya samun damar kwaɗayin iya isa gare shi sannan kuma wa ya hudu kasiru min matsalifi sannan da yawa daga cikin abubuwan da za su maslaha a gare shi zai kubuce masa sakamakon kunya abu ne kaucewa kunya sakamakon kaucewa kunya abubuwa na matsala za su kaucewa mutum zai rasa su bai an ba sannan kuma zai iya buɗe wa ƙofawa abu da yake gaba da shi sakamakon kaucewa kunya wa yanzu annal hamila lahu ala zalika alhaya sai kaga yana ne da kansa cewa wai shi jin kunya ne ya kai shi ga wannan zaka maki jin kunya da zama soyayya jin kunya irin yadda addinin musulunci ya tanada ta hanyar gamowa ɗabi'a ne kyau mutum zama kyau mai ɗabi'ar kunya ba ƙarfin daraja ba ne amma kuma kar ya zama haka da yadda ya dace kar kuma ya wuce inda ya kamata ya tsaya kullum kawai a tawassu wa inna ma huwa mahala mutum za ta ga wani sa'i yana ɗauka cewa kunya yake bi wajen yin kaza alhali kuma walakanci ya tsaya wa kansa wal ajab haka nan da abunan ci baya wa mautin nas da kuma mutuwar zuciya wa kadhalika idan harafat an kulli sabr haka nan idan rai ta kaucewa dabi'ar haƙuri al-mahmud haƙuri wanda aka yadda da shi ake yaba shi to in harafat za ka ta tafi imma ila shi'i jaza'i ko dai ka koma zuwa ga gajiyawa ma'ana gazawa wahala'i da rashin motsawa wanda su da kima baya wata sakkudin da kuma komawa kawai cikin jirgi da ba jire wa imma ila hirbati kabiri ko kuma rai ta wuce in in rai ba ta yi jirgin da ya dace ta isa ba a cikin haƙuri to za ka koma cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne ko ya ci ba ko fushi ko wasu abubuwa haka kuma in nan ta wuce gona da iri a cikin haƙuri ta wuce ne ya kamata a tsaya to za ka faɗa in ma ina fi zuwa in tabbiji ko dai zuwa da ɓaci rai yana ta kulle-kulle a zuciyarsa na fushi da ɓaci rai wa kasuwar ƙalbi ko kuma zuwa ga zuciyar zuciya hajji ta saba'in da kuma ɗabi'a ta zama ta bushe ɗabi'a ta zama bushashiya in an bushe gona da a cikin haƙuri da kala ba a gumi kamar yadda wasu ke cewa tabki alaina wa la tabki ala ahadi fa nahnu azlabu fa nahnu azlabu akbab min al-ibil wa yana so ce jilbar kabirin din nan da ya faɗa a cikin maganarsa ne kawo a attahi abuna waƙar Laraba da ke cewa tabki alaina wala tabki ala ahadi kana kuka akan mu ba ka kuka akan kowa fa nahnu tumuka sani aghlazu akbadi min al-ibil wa mun kira kun wato kaushi da tauri wato abuna hanta na malaku zan gaba ɗaya janar da tauri yake to suna sata mun kira kun tauri hanta kuma da an ce taurin hanta a nan shine mutum ya wani gari kullum cikin zuciyarsa abunan a kuntace yake idan ya wuce gona da iya cikin haƙuri kenan da ya tsaya a inda ya dace ya tsaya a haƙuri ba to zai kuma wannan gari ya ne wajen harafat an tulukin haini logan da rai ta kaucewa ɗabi'ar juriya haƙuri sabar da hilmi kusan abu ɗaya ne sai dai malamai suna cewa alhilm shine ya fi zurfi wajen haƙuri don idan rai ta kaucewa ɗabi'a na juriya in harafat ila abai wa taraf a walhida walhifa idan rai ta kaucewa ɗabi'a na juriya sai ta karkata zuwa ga wato abin rashin karfi wana rai za ta zamanto mutum zai zai wayi gari ba shi da wani support a cikin eh, harkar rayuwarsa ba shi da abin da zai rinka karfafa shi ko kuma goyon bayansa sai wayi gari ila bai ya zuwa ga ɗaiɗaitaka ko kuma wani rashin ƙarfi eh, rashin kuzari wa tara da kuma lalacewa da da kuma abu ne ya zama cikin ɓuya ma'ana abu ne rashin ƙarfi da kuma da kuma wato rashin nauyi su ne zama zai wayi gari ba shi da wani karko ba shi da wani jarumta ba shi da wani abu ne idan ya rasa juriya ko duk ya zama ya zaɓi ko ya zama ya koma wannan bangaren wa ma ina zulmi ko kuma ya koma zuwa ga kaskanci wana in ya kasa isa gurin kalmi kenan sai kuma zuwa ga kaskanci wal mahana da walakanci wal haqara da tozartuwa fa farqun bayna man hilmuhu hilmu zillin hilmu zillin to yake amma akwai bambanci tsakanin wanda haƙurinsa haƙuri ne na kaskanci wa mahanacin da walakanci sannan wa haƙaratin da kuma tozartuwa wa ajzin da kuma gajiyawa wa bayna man hilmuhu hilmu da kuma wanda haƙurinsa da juriyarsa juriya ce na wato iko wa izzatin da izza wa sharafin da ɗaukaka da daraja akwai wanda yana zurfin haƙuri da juriya amma wannan zurfin haƙuri da juriyar saboda iko ne da fizza. da kuma daraja da yake da shi darajar mutum ta kai shi ga juriya da haƙuri kamar bai ji ba wanda za ka ga haƙurinsa da juriyarsa daraja ce da ɗaukaka da kuma abu na eh, eh, eh, izza akwai wanda shi kuma haƙurinsa da juriya abu na nisa walaƙanci ne da tozartuwa da ƙasƙanci saboda haka mutum ya bambance tsakanin biyun ya zaɓi ɗaya ɗaya wanda yake na izza da daraja da ɗaukaka to wannan shine wadda yana haƙuri ne saboda haƙurin iya jure zama da jama'a ko kuma juriya wajen mu'amalanta, abin da yake mu'amalanta wanda yake ba shi izza da ɗaukaka da daraja wannan tare da dukkan waɗannan abubuwan amma kuma mutum ne mai matuƙar juriya wannan shine ake so ba mutum ya zama mai matuƙar juriya cikin kaskanci ba mutum zai jefa kansa ne cikin kaskancin da zai zama wato yana juriya amma juriya na kaskanci wanda bai dace ba ana buƙatar juriya tare da izza da iko da ƙarfi da daraja amma kuma mutum yana jurewa kowane dan adam ana buƙatar zama mai juriya a inda juriya ke buƙatuwa kullum hilmin a tabi gairi istidari hujjatun laji'un ilaiha li'am yace duk wani haƙuri da juriya wanda ya zo ne kawai ba tare da iko da ƙarfi ba mutum ne yana da iko da ƙarfi amma ya zama mai juriya ya haƙura to wannan shine abun yabo shi yasa yace kullu ilmin ata bi ghairi ibtidari duk wani haƙuri da juriya wanda an yi shi ne ya zo ba tare da iko ba hujjatun laji'un ilaiha li'am to wani ya zama dalili ne wanda zargi zai koma zuwa ga wannan abu ana inda juriya da da da hakuri ya faru ne kawai don kaskanci da karban walakanci har wani ya zama abun amma juriya da hakuri ya faru ne tare da cikakken iko da izza amma mutum ya yi hakuri to wannan shine abin da yake abun yau ita wai zan harafat an kulkil ana duk lokacin da rai ta karkace ta bar ɗabi'ar nutsuwa ma'ana ta kasan yin abu a hankali a hankali a hankali shi ne al'ana warrik da kuma tausasawa lokacin da rai ta bar wannan in harafat ima ila ajalati da zaka ga ta tafi ne zuwa ga ko dai gaggawa ayi abu cikin rashin nutsuwa wa da kuma abu kawai cikin rashin haɗin kai da abu ne da nutsuwa da samun goyon baya wa anafin da kuma basiri wa in ma ila tafriqin wa wada'ati ko ka ga rai ta tafi zuwa ga wuce gona da iri da kuma faduwa sai biyu ne duk lokacin da mutum ya yi ya bar ɗabi'an bi a hankali baya bin abu a hankali bi a hankali shi ma daidai ne da ake da shi duk wanda mutum ya bar harkar bi a hankali ya bar nutsuwa ba zai bi abu bisa matakinsa ba to karshen ta zai koma cikin gaggawa da daidaituwa ya kasa samun magoya bayan da za su fi tare da kuma fishi ko kuma ya wuce gona da iri so da rashin nutsuwa a bi abu yanda ya dace sai wuce gona da iri hakan kuma sai kai shi zuwa ga faduwa akwai wanda rashin nutsuwar sa ya bi abu a hankali ya sa ya je ya warga da ya faɗi ba a cimma nasara ba ko me je inda ya dace je ba to da bai bi abu a bisa nutsuwa ba akwai wani ko kuma mutum ya zamanto ya yi gaggawa so da ya watsar da yanzu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahan ita ya sahan inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah ya kai san kana ka wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su wannan ɗabi'u Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira san ya gaya masa wannan yace inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son waɗannan ɗabi'u sai ya ce biyu sune alhil wal haƙuri da juriya wal'ana da bin abu dai-dai yadda ya dace a nitse shi sa na da yake radiyallahu anhu duk abu da ya zo yakan bi shi a nitse mataki bayan mataki har abu ne, abu da shi kawai shi dan tsallake ne sai tsallaka ya ɗauka kawai a yi a gama sai ya tafi ya zo ko shi kake ya ba shi shiru shi kenan magana ta kare kaga rashin ana ke shiga wannan amma da ya tafi a hankali to da an ci nasara da ikon Allah shi za a nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tahal radiyallahu anhu yake gaya masa cewa inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah sannan su ne daga cikin kyawawan ɗabi'u al'ana don lokacin da aka rasa al'ana sai a samu matsala yake waidan harafta waidan harafat an kul an kulul izza duk lokacin da rai ta kaucewa ɗabi'a misali tsancin kuwa wa ana bainahuma rizq da kuma nutsuwa yin abu a hankali bainahuma suna tsakanin fatuwa ne da wuce harafat an duk lokacin da rai ta kaucewa ɗabi'a na izza da daraja allati wa haba Allah ta'ala mu'minina wacce Allah ya ba da kyautan wannan ɗabi'a din ga mu'minai don duk mu'min yana da izza ba yadda za a yi ka ga mu'min ba da izza sai sa sai mutum ya yi imani da Allah yana kyautata alaka tsakaninsa da Allah duk inda ya duniya da duk inda ya shiga balle ba cikin jami'a ba ko a ina ne wa ya gani ko ba musulmi ba ne sai ya cewa ya ga musulmi ya daraja wala kawai izza ce Allah ya ba da kyautanta ga mumin sai za karka yi wasa da addinin Allah kan wa ka ba tsakaninka da Allah duk inda kake kawai da addini ba zalunci ba hayaniya ba wasu abubuwa to zaka ga duk inda ka shiga a jami'a ne a garin ku ne a wajen garin ku ne ko a ina a duniya ba mai ganta ka amma ka sifatu da sifofin nan da ake karantawa banda kwaɗayi banda sha'awa banda kaza banda kaza a inda ya dace ai kwaɗayi ka yi hakuri ka jure ka kau da kai kamar baka gani ba ba a kunin da zai ce maka in Allah ya rubuta cewa na gani to ka same cikin izza ya zuwa daraja ka same cikin izza daga lokacin da suka cewa ne ba ni takalmi ko yayan ka ne to in ya ba ka ma ba ka da iza amma lokacin da ya ce ma ka wani ka ɗau takalmin da mana ka yi amfani ne to za ka ji ka cikin iza shi ma kuma lallai cikin iza yake ne kuma kai ma cikin izza kake ne a wani ka ce ba ni takalmin ka gaskiya ban gama amfani da shi ba gaskiya ba zan ba za ka ji ka faɗi gaba ɗaya uwa ɗaya ba ɗaya guda ma za ka ji ka faɗi za ka ja zuciyar ka wani iri to ƙarshe ka kai ka soma zunubi zunubin da za ka fara shi ne sai ka soma cin ka a gurin wani wanda shi ba uwa ɗaya ba ɗaya guda ba ko ba uba ɗaya guda ba ko ba uwa ɗaya guda ba sai ka ka duba ba wani uwa ɗaya uba ɗaya mutu ma na ce ba ni takalmi ya hana ni ka ka ci nama kuma ka ci namansa a gurin wanda kuna ɗan nesa kana a kai da kuke da shi wannan zunubi shi ko bai zunubi ba da ya hana kasa kan sa to ilimin ina abubuwan shi sa duk lokacin da kai hakuri ka juye ba abin da naka ne ba zai zo ka ba ran da zai zama naka kaza har kuɗi yin nan da kake gani har kuɗi yin nan wallahi kuɗin ka yanzu in suna hannun wani a abuja in gobe allah ya ce su zo hannunka wallahi jirgi zai shiga dole ka zai shigo sai zo a yayane yayane yayane kawai sai kwazo wani zai mabarki yau don naga sun yi dariya yanzu kuma wani kai an baka ne na san na in sha Allah zan samu lada kasan mutane da gaggawa yanzu wannan maganar kadai wani ya ji abu biya da wanda ya yi magana kudi yanzu a karatu yau gaba ne inda zai fi rike wajen saboda haka kullum izza tana da matuƙar muhimmanci amma fa sai ka yawo in baka yawo ba sai kai kawai kamar barika. kai ka abuna duk in dai in kadan in baka ya kuri ba sai ka dan yi kawai ka abuna yanzu na sai ka fadi baka ankara ba yana da matukar ciwon rai a ganin ka ka ta karfin ka za yi isa ɗari a gurin wani ka tambaye ko bai baka ba akwai ciwon rai to inda baka tambaye shi ba ta ka huta ko ba za ka zarge shi ba ko ba za ka abuna wasu shi yasa ba wai abu ne mutum zai zauna wakila in har tambayar ta sa za ka yi amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa cewa kar a yi tambaya kar a tambaya wanda shi ne amma in har tambaya ta bukata ta kawo musamman kana da wasu abubuwa na wajibi to wakila akwai wata rana wasu bukata sun kama ni za a yi registration sai ina jin nauyi a eh, tambayi yan wa'a tambayi wannan kai gaskiya ni ina jin nauyi sosai lokacin farkon abu na 1994-95 ke da 1997 1996 1996 94-95 station in the so an yi strike an dawo lokacin abanda to dab da eh, ya kare ina ce tunani kawai mun fito daga sallar asuba sai yayin mu yace kawai an yi sallar asuba da ni ban sami ko zan yi tafiya ko zan yi tafiya amma biyu san me yake damu na duk duk duniya ba ne damu ne ke damu ni kawai da magana ne kuma ina jin nauyin ga yawa ne kawai muna jawowa daga masallaci na shiga da sai ce ka ai kawai ya zo yanzu zai bani sako sakon daga nan zuwa kamaru muka tafi da wani dan yayin muka je kan gurin wani babban yayin ya Allah masa rasuwa rahimahullah da muka je can na kai sakon ya bani sako zan tawo da shi zuwa gurin yayin mu na nan idan ka zan su gowa su kima kuma da nabi can yana da hali sosai har na yi sati na kasa gaya masa akwai rubutu a kai to wallahi da dangare za mu yi makwana sai ce sai ce wai jami'a da kake nan ya kake ka biya kuɗin ne ya ya kake ka biya kuɗin makarantar aikin Allah ya ce jami'ar da kake nan ya kake ka biya kuɗin makaranta. ya kawai abu ne idan mai wani ne dama inda sai da sun hada wani, sai ce to yanzu dama shekara nawa ne program ne sai na gaya su sai to na yi alkawari ni da kyau da zarge ce na yi alkawari har ka gama na ɗau nauyin biyan restoration kuma sai ba ni na wannan shekara kawai na haka ban gaya kowa a duniya ba Allah ya riga ya sai shi ne kawai in ba ka rabu da wani Allah ya taimake ka inna Allah zai mako so na zo na biya wannan kafin da ya je shi ya zo sai na samu kuma jami'ar Madina so har ina Madinan ya aika mu daga da cewa yi calculating kuɗin da ya mun alƙawarin biyan kuɗin registration na nan eh, zai ba ni wannan kuɗin don ya riga ya alƙawarin su kamar dai Allah bai kaddara ba har Allah ya kaddara rayuwarsa saboda ba mu haɗu ba so amma ana akalla kawai ni na tabbatar cewa shi Allah subhanahu wata'ala baya kunyata bawa in ka yadda da shi kawai ya yadda da shi amma ina kafin ka jure sai in Allah ya taimake ka yawa ta kaga kamar tutu da yana da kuɗi in tambaye shi mana a tutu da sai kawai sai wannan abun ya rayu ya mun har na gaji amma kawai da kai in Allah ya ni ai Allah ya taimake ai kaza haka haka haka kawai ta shi da kansa ya zo dole sai yi faɗa haka Allah ya kaddara to haka haka rayuwar in za ka juye ba abun da naka ne zai kuce wallahi babu saboda haka komin matsayin mutum komin yaya kuke da shi ko yaya ake ko mahaifi ne in ba ya kure ba a ka jure ka ya kure kawai arzikinka yana nan to balle ma wanda ba mahaifi ba in ka jure ka ya kure ina ta ka iya abu na duk irin rukun nan karka rinka ganin mutum ko ka ce a ah, wannan shi bai da matsala ne ko mai ah, a ai ne ko sati ba ku yi a jiru ko kuma ah, ba ai salari ba ka da duk wannan zai ga da mutum amma kai shiru ko kai hakuri kana jurewa kana addu'a banda sa zalunci banda kwaɗayi banda ha'inci banda wuce gona da iri a duk inda ka rike amana kar ka wuce gona da iri ko amanar waye ko amanar gida ne ko amanar mutanen waje ne ko amanar mutanen gida ne kar ka to in karke wannan da izinin Allah ba. Allah subhanahu wata'ala wanda suka kafirce cewa yana azurta su ba da suka tsaya a duk abin da aka mana da darussa a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai darussa ne don mu koyi darasi kar mu rika gaggawa a rayuwa saboda haka kullum idan ka tsaya da izinin Allah za ka ji kana ne kana samun ne na buga misalai da wannan abun da ya faru da ni ne kawai saboda ya halatta ne idan ka ce malaman sun yi tibaki idan gurin da kake karantarwa wani sa'i wani abun da ya shafe ka kana iya ba da misali da shi don nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ba wai don nuna ko kai kayi wani abu da kawai tauhidi ne daga Allah don mutane su ma wasila a samu wani ya gwada <laughs> abu ne amma in mutum rago ne ya tsaya kawai yana ta tunani abu ne wannan almushkal kawai ka juye ba abin da ba zai yi ba a da ikon Allah ta ka samu izza za ka samu daraja za ka samu ɗaukaka insha Allah a ina ne wai harafat an kuru ina ne الخلق العزة التي وهبها الله تعالى للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر duk lokacin mutum ya bar wannan izzar da Allah ya ba wa muminai to karshen ta mutum zai fada zuwa ga ko girman kai wa in ma ila zul ko kuma zuwa ga karshen yanzu wal izzatu mahmuda bainahuma domin ita izza wacce ake yabonta tana tsakanin kaskanci ne da kuma girman kai to kullum ka tsaya tafiya wanda girman kai wanda kuma karɓar kaskanci su tsaya a tsakiya sai Allah subhanahu wata'ala ya taimaki mu wa idan harafat an kulli shaja'a in harafat imma ila tahawur wa ikdam ghayra mahmud duk lokacin da rai ta kaucewa ɗabi'ar jarumtaka. to karshen ta kawai za ta fada zuwa ga ko dai zuwa ga abunan gaggawa da da da shiga gaba wanda bai dace ba wa imma ila zabanin wa ta'akkurin mazmum ko kuma zuwa ga ragwantaka da kuma abu eh, da da da shi bayan da wato jinkirin da ba a bukata saboda kullum muke zama tsakanin abun da ya dace na gari ya abunan insha Allah ta'ala sai Allah ya taimake shi wallahu ta'ala alam insha Allah za mu dakata nan muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka kai muna fatan Allah ya samu lafiya na farko bayan sallama da mata yana tsaya mana ita neman mata da sauran yan uwa da lafiya Allah ya lafiya wanda aka sa a mata kafin ya samu sauƙi kuma Allah ya ba musu adalci a wasan sai kuma na biyu yana neman addu'a iyalinka ba ta da tana da juna biyu kuma sun je sun yi tsari addu'o'i yawon kwanciyar da biyu ba daidai ba ne sai ya kai mata a bakwai su koma da kwanciyar yawon yake da dukan bayan Allah da suka turo ke bukatun addu'a dukan muna da bukatun addu'a suna fata Allah ya zai mana bukatun mana kai Allah ya gafarta mana zurban mu ya fi mana kurakuranmu wadda iya turo kamar yadda ya fada suna shugaban aikin su ko ogansu kamar yadda ya ce ba shi da lafiya muna fata Allah ya ba shi lafiya cewa da yi an sa wani a kuna muna fata eh, Allah ya ba shi ikon yin su adalci kamar yadda ya ce Allah su wani wata ya fa adalci wanda iyalinsa ba ta da kuma suke da juna suke da kuma kuziri suna fata Allah su wani wata ya sauƙaƙa al'amari Allah ya sa a dace Allah ya jere ga abu da yake cikin kujirin kuma Allah ya sa a yi shi lafiya kuma Allah ya ba da duniya kan yi ba dukkan mu gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkai ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu inna innahu sami'un qaribun mujibud da'awat اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكشف عنا الوباء والطاعون إنك على كل شيء قدير والأمراض إنك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قادر على كل شيء وبالإجابة الجديد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك